hukumar wasan kwallon kafa ta Najeriya ta tabbatar da Paul Aibogun a matsayin sabon mai ba da shawara tsohon dan wasan kungiyar Wari Wolves ya mai gurbin Kadri Ikanani ne wanda ya jagoranci tawagar har zuwa lokacin da kungiyar ta samu nasarori a wasan League League karo na bakwai. Kungiyar 'yan wasan ɗayan ba za ta iya tabbatar da cewa coach Paul Aikbogun ne sabon mai ba kungiyar shawara kamar yadda aka rubuta a shafin kungiyar na yanar gizo. Shugabannin kungiyar dukkan 'yan wasanta na masu farin cikin samun Paul a matsayin jagora domin kuwa a cewar su ba sanin madafar aikinsa kaɗai ba amma ya saba kwarai da kungiyar da kuma irin ayyukanta. A shekarar 2013 yayin da yake mataimakin babban kocin kungiyar a lokacin kungiyar ta samu nasarar lashe kofi karo na uku kuma ya yi ayin daka a matsayinsa na kwararre kuma mai kishin kungiyar. Da ƙarshe sun tabbatar da cewa suna da matuƙar ƙwarin gwiwa cewa zai jagoranci kungiyar kamar yadda ya kamata. Jawabin ya ƙara da cewa bugun zai fara aiki ba tare da ɓata lokaci ba.